والشكر عليها roƙon lafiya da kuma godiya akan lafiyan godiya akan lafiya shine tsallen baɗaken ka san wannan lafiya da kake da ita daga Allah ne sannan kasan. Ah, ka gode wa Allah da harshen ka sannan ka ɗauki wannan lafiya ka yi amfani da ita wurin ganin addinin Allah ya ɗaukaka don ga yaka ka gode Allah subhanahu yuhibbu an yi al-afiyata Allah tabaraka waTa'ala ta'ala na son bawansa ya roƙi lafiya wa ma yus'alu a ahabbu ilaihi ba a roƙi wani abu ba Allah tabaraka waTa'ala wanda ifi soyuwa a gare shi min al'afiyati ilil lafiya mutum ya roƙi lafiya Allah na son mutum ya roƙi lafiya duk da daɗin lafiyar nan to Allah ya fi mutum son lafiyar nan kama fil masnad an abi salih an abi hurairah radiyallahu anhu qala kama abubakar radiyallahu anhu wataran abubakar ya tsaya akan mimbari ثم قال صلى الله العافيه فإنه لم يعطى عبدا بعد اليقين خيرا من العافية جماعة قروقي الله لافية زمن لافية هي باب كاتن تاشي هاكلي lafiya ta jiki lafiya ta gari lafiya ta lafiya to kuma geshi lafiya umuman fa innahu lam yu'ta abdan ba a ba wa wani abu ba ba adal yaqini khairan da yafi min al-afiyati ila lafiya wa fil hadisi wa fi hadisin akhar inna an-nasa lam yu'tu في هذه الدنيا شيئا أفضل من العفو والعافية فسلوهم الله عز وجل للمتاني لم يعطوا شيئا في هذه الدنيا بابا سواني أبو با أولا جدا أفضل دائفي من العفو إلي هاي مصر أفوه أكوى كان أبون دا والعافية دلافية فسلوهم الله كلوكي الله سوء عز وقال لعمه العباس النبي عفدي وبقفانس عباس رضي الله عنه يا عم أكثر من الدعاء بالعافية كيوي تدعائي تقول لك أيقو أصل لك إذا متن يسو جدا يزو يزونا أتكين كلمو منا أكو لافية أتكين الله رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم ارحمني وارزقني و... وعافني واجبرني ya kan zo daga kaga ciki akwai lafiya a wa afini kaga kullum za ka ga a salla kenan in ta azuba shi ne za ka roƙi lafiya sau biyu a ah, sau ɗaya sau biyu ne ko tunda tsakanin sajada da sajada da la'asar ko a zahar mutum zai roƙi Allah sau hudu da la'asar ma sau hudu da magariba sau shidda da isha sau hudu da su subahi sau biyu an tara nawa sha bakwai eh? kayi rakawai ne ko girga kawai eh, biyu ne ku sha bakwai to kaga mutum na yin gabu ma bai ma sani ba ana ce dai rike ka yi ka ci gaba da in inda kana yi da niyya koyi da annabi kana karanta wato an ce annabi na karanta ya ce muna karanta mu karanta to ko da ban san ma ne ka bani duk abin da kake ba wa annabi as'aluka kulla khairi sa'alaka minhu muhammad nabiyuka sallallahu alaihi wasallam kaga tun da kai baka sani ba ga kalma baka san abin da take dauke da shi ba to amma tun da ike dai annabi shi ya sabi tun na roƙon da nake maka irin na wancan annabin ne ka bani shi wa fi tirmidhi qultu ya rasulullah allimni shay'an as'aluhu Allah ka sanan min wani abu da zan roƙi Allah zan roƙi wannan abun Allah kala sale Allah lafiya ci gaba da roƙon Allah lafiya sama kaftu ayyaman na ɗauka kaman ya manta kaga in ya manta kila zai sake wani abu ثم جئت فقلت علمني شيئا أسأل الله فقال لي يا عباس يا عم ana so a yi masa na ƙarshe sha'abin rasulullahi al'afiyata fi duniya wal akhirati ka roƙe shi lafiya na duniya da lahira a lahira ana neman lafiya balle a duniya lafiya wannan abu kamar na ce ta shafi lafiyan jiki lafiyar gari lafiyar kaza lafiyar kaza وقام في دعائه يوم الطائف إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي غير أن عافيتك أوصى لي duk abun da ya same ni duk abun da ka kaddaro min in dai ba fushi kai da ni ba in lam yakun ghadabun alayya in dai ba fushinka ne a kaina ba fala ubali sai dai fa an afiyataka au sauli lafiyarka ta fi wadata ne falaza bi afiyatihi kaga nan ya fake da neman lafiyarsa kama kama sta'aza biha fi qawlihi a'udhu bi ridaka min sakhatika wa a'udhu bi mu'afatika min uqubatika ina neman katangan mu'afatika lafiyanka daga hukubarka wa a ozo bika minka ina ga ya yi sabo